من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا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 sha uku ga watan ramadan ta shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda wannan ya yi daidai da biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya ba haɗa a wannan babban makaranta ta aya wacce take nan cikin garin funtuwa a jihar katsina cikin wannan wata mai albarka na ramadan da manufar yin wa'azi da jan hankali ga 'yan uwa iyaye mata muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon faɗin daidai ya ba mu ikon faɗin gaskiya kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke faɗi jan hankali na kafin mu fara wa'azi shine mu san wannan haɗuwa ta mu haɗuwa ce mai albarka haɗuwa ce da muka yi ta don Allah abin da ya tara mu nan mu ji maganganun Allah subhanahu wa ta'ala mu ji maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mummunai Allah ta'ala ya faɗi sufofinsu mazansu da mata a cikin alkur'ani ya ja hankalin mummunai cewa in har za a karanta alkur'ani to ai shuru Allah ta'ala yace wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa anfitu la'allakum turhamun wa idza quri'a alqur'anu in za a karanta alqur'ani Allah ya ce fastami'u lahu ku saurara alqur'ani wa an situ ku yi shuru la'allakum turhamun in kun yi haka Allah zai muku rahama Allah ya faɗi siffofin munafukai na daga cikin siffon munafukai mazansu da mata in manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tara al'umman musulmi yana wa'azi munafukai ba sa sauraron sa sai an tashi sai su rika cewa mai ma ya faɗa da zu Allah ya ce hatta idza kharaju min indika qalu lil ladina ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وتصومنا بكي إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وعزي سورو تسكي sai an tashi sai su rika tambayan yan uwansu mummunai wanda suka zo suka ji karatun tare wai mai waya faɗa da su da haka da hankali na dai don Allah a yi shiru kar a samu hayaniya Alƙur'ani gaba ɗaya wa'azi ne a ga wanda ya saurara inna haza la zikira liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa shahid Alƙur'ani zai zama wa'azi da tunatarwa amma ga wacce ta saurara topic ko mawdu'i ko kan darasin da za zamu magana a kansa shine kishi a mahangan zamantakewar musulmi kishi a mahangan shari'a da aka sunan wa'azin mukin shi in aka ce kishi asali ana nufin wata damuwa wacce ta faru a cikin zuciya sakamakon ganin an shigo haƙƙinka ko an zalunce ka za a karɓar maka haƙƙinka ko dai an taɓa wani kaya naka ko kuma ana so a karɓar maka kayanka kishi a larabci ana ce masa algira kishi algera ta kishi kishi ya kasu kashi-kashi akwai kishin da Allah ta'ala yake yi akwai kishin da bayi suke yi kishin da bayi suke yi za mu magana a kansu kamar haka wato cikin wannan lasta tamu za mu magana kan giratun laji kishin da Allah ta'ala yake yi sai kuma mu zo mai magana kan giratun rijali kishin da maza suke yi sai mu zo mai magana kan giratun nisa al-mahmudatu wal mazmuma kishin da mata suke yi mai kyau da mare kyau su ma kishin maza mai kyau da mare kyau to sai mu zo mai magana kan kishin da uwar miji take yi mai kyau da mara kyau muna fatan Allah madaukakin sarki ya daidaita harshen wajen faɗin gaskiya farko Allah ta'ala yana yin kishi al-imam al-bukhari da al-imam muslim dukkan su sun rawaito hadisi al-imam al-bukhari nan ba hadisi na dubu biyu da ɗari biyu ko dubu biyar da ɗari biyu da ashirin da biyu hadisi na dubu biyar da ɗari biyu da ashirin da biyu al'imamu muslim hadisi na ɗari biyu da saba'in da biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la a aqdiyaru min Allah babu wata halitta babu wani abu wanda yake yi kishi da Allah yake ba wanda ya kai Allah kishi duk zafin kishin namiji ko mace to Allah ya fi shi kishi sana har wa yau al al-bukhari ya ƙara wato hadisi a cikin kitabun nikah nan ba hadisi na da ashirin daidai al musulun shi ma ya rawaito wannan hadisi namba hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da sittin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la shai shay'a aghyaru min Allah min ajal zalika harrama al-fawaqish babu wani abu da wannan abun ya kai Allah kishi Allah ya fi kowa kishi shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya haramta alfasha Allah ya ce ƙul inna ma harrama ƙul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله تعالى يقول إنما حرم قل إنما حرم ربي الفواحش كتيد السوء الله تعالى يا حرمت الفاشاة in aka ce alfasha duk wani zunubin da ko da a ce alkur'ani ko hadisi bai hana ki ba to ɗabi'ar ki ya kamata ta hana ki wannan aikin yanzu ko da Allah ta'ala bai hana zina da uba ba ko da ɗa ɗan da kika haifa mahaifin da ya haife ki wannan ɗabi'a za ta ƙyamaci keɓantuwa da wannan keɓantuwa ta sha'awa shan giya giya wacce take fikarwa shan giya ko da Allah bai hana bayan shan giya ba su ya kamata a ɗabi'ance bayan su nisanci shan giya da ta abin da zai haukata su musu ake ba alfasha abinda ko da Allah bai hana ka ba ɗabi'ar kama ya kamata a ce ta jagoranci hana ka to maza Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya ce ba abinda ya kai Allah kishi shi ya sa ma ya haramta alfasha wato Allah yana kishin ya ga bawansa da ya halitta yana saba masa Allah ya ji damuwan kinshi, ya zai alici bawa sannan bawan ya zo kuma yana saba masa an gane ko fusakun da ake yi wato fusakun da ɓangarorin da bawa ya kan motsa kishin Allah ɓangarori ne kamar haka abu na farko shirka da Allah a samu wata mata ko a samu wani mutum saboda halin da ya tsinci kai na jarrabawa sai yarda da shirka da bokaye da aiki da aljannu ya yarda zai yi shirka da Allah to mutum yana yarda da shirka da Allah sai kishin Allah sai ya motsa Allah yana kishin ya halicci bawansa sannan bawan ya yi masa shirka Allah baya son haka shirka da Allah ya kasu kashi uku ko shirka da Allah wajen uluhiya. ka bauta ma wani yadda kake bautan Allah ka bauta ma wani da wani nau'i na bautan da kake ma Allah ko kuma shirka cikin rububiyar Allah ka ɗauka wani na iya baka abin da Allah bai baka ba ka nemi abu a wajen wani abokin halitta abin da a wajen Allah ake nema wata mata ta bayyana a sai tana aiki ga aljannu illa aljannanta musulmai ne sun musulunta da haka a dai wajen musulman aljannu matar da ba ta samu miji ba cikin 'yan mata ko ba zawara ita wannan mata za ta gayyato aljannu su aljannu za su ba ta miji alhalin mai iya sa maki farin jini ke samu miji shirewa shi ne allah ba a ce ka je wajen aljannu neman magani ba Allah bai sanya magungunan mahudan adam a hannun aljannu musulmansu da annansu ba aljannu sai ma kawunansu magani mutane sai wa kawunansu mai magani ba ki taba cin karo da aya alkur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wata ɗaya daga cikinsu suka yadda ki je wajen aljani neman magani ba ana neman magani ne wajen ɗan adam a matsayin ta 'yar adam da izinin Allah to amma bukata sai ka sa ki manta da wannan ki je ki haɗa kai da wanda ya haɗa kai ta aljannu wai kina neman wani magani wajensa to Allah yana kishin ya halitta baiwarsa kuma ita baiwar ta koma tana kirka. Allah ta'ala ya ce wa man yushrik billahi faka annama harra min as-sama ومن يشرك بالله فكأنما ifa ta السماء فتخطفه الطير أو hawi. أو تهوي به الريح في مكان سحيق الله تعالى يتدوت كيدا كيشكا الله ranar da ta mutu aka zare ranta aka zare hukinta za a tafi da ran sama ana zuwa sama Allah ba zai buɗe ma ran wanda ya shirka da Allah sama ba za a jefo ran mushriki mai shirka da Allah daga sama za a jefo ta ƙasa Allah ya ce fata haɗafa hutsayu tsuntsaye za su rika kai cakan ran ran suna kai ran bara auta wi bihin rihu iska tana fuskar ran fi makanin sahiya daga nan zai zo ya wuce rami mai zurfi jama'an musulmi a cikin suratul al'adi ayar na hujjatuna na ha ibrahim na qaumi narfa'u jatin wannan sha. sai da Allah ta'ala ya lissafa annabawa goma sha takwas annabawa nawa Allah ya kira sha takwas amma Allah maɗaukacin sarki alarama ديغما فتن انبا ونشا تفر يا كرا سنس ايبا انيا في الله يسي ولو اشركوا ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون بايا الله تعالى يا لسا باسو في الله يسي ولو اشركوا دازا في شركة دا الله النبا وفا la'abita anhum ma kanu ya'malun duk abin da suke zai lalace jama'a in kika mutu ba ingantaccen tauhidi ba ingantacciyar aqida kika koma ga Allah alhalin kina zuwa wajen bokanya wajen wata mai bada magani da aljannu kina sauraron wani wanda yake yin shirka da Allah wallahi in kika mutu zuwa kika koma ga Allah haduwanku ba za ta yi kyau ba azumin azuminki biyayyar aure da kike yi duk ibada da kike yi in kika zulka ta da shirka Allah ba zai yafe miki ba karki yadda ki mutu da shirka ki tsayar da tauhidi yanzu da a ce yau litini duk bankuna suna bude da zan rubuta maki tek. in sa wan sai in sa zairo guda shida sai in yi kwama a gefen zairo a gefen wan bayan zairo uku in ƙara yin kwama ragowar zairo uku kuma sai in yi full stop in sa duko. in ka je wajen kashiya na banki nawa zai baki na sa wani. na kuma sa zaro guda shida nawa kenan miliyan ɗaya kina zuwa wajen kashiya a banki zai baki miliyan ɗaya inda zan cire zairo ɗin ƙarshe da koma zairo biyar nan ma kashiya na banki zai baki nawa zai ba ki dubu ɗari da zan ƙara cire zairo ɗin gefe sil zai ƙara ba ki kuɗi in tattara zairo zairo kai ko na cire zairo ɗin gaba ɗaya na bar wannan sil dai za a ba ki naira ɗaya ko dubu ɗaya za a ba ki naira ɗaya misali amma da zan bar zairo ɗin guda shida sai in cire wannan farko in kyala zairo ɗin guda shida sai rubuta mace tek na zaro guda shida a ba wannan farko nawa za a baki wallahi misalin tauhidi kenan in an jira lahira da sallah da azumi da zakka duk ba su wuce zero zero ba in akwai Wan, to dukkan ziran da ka kara kudi zai kara hawa in ka cire kudi zai sauka amma in ba one tarin zero ko sun kai duku ba za a baka kurciki ba to da sallah da azumi da duk ibadun ko da sun kai su duku in baki mutu da tauhidi ba kina da matsala da haka jama'a mu kula da addu'o'in da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku samu littafin Hisnul Muslim أذكر نيجا أدوئي كلا كلا جيكي كنت أقول لكم الأذكار مع الإمام النووي كنت أقول لكم تحفة الذاكرين مع الإمام الشوكاني كنت أقول لكم الوابل الصيف من الكلمة الصيف مع الإمام ابن القيم كنت أقول لكم الكلمة الصيف مع الإمام ابن تيمية duk waɗannan malaman sun yi rubutu ne a kan addu'an dukkan wata bukata duk bukatar da kike da ita to na ya karantar da ke addu'an da za ki biya in kika nace wajen biya wannan addu'a da izinin Allah Allah zai biya bukatar ki amma kan ku yarda da shirka da Allah ‘yan mata da aka jarabce ku ba ku samu mazaje ba’ kar ku yarda a ce muku ga wata mai aiki da aljannu in an je wajen ta ta kira aljaninta zai sake samu miji ba zaura kar ki yarda a ce ga wata mai aiki da aljannu in an je wajen ta ta gayyata za su sake samu miji Allah ta'ala shi ne mai bada mazaji ki ji tsoron Allah sai Allah ya sa maki soyayya ta gaskiya in kin ji tsoron Allah wallazina amanu wa amilu salihati sayaj'alukum ar-rahmanu wudda dukkan waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari Allah ya ce zai zarkawa musu masoya Allah zai baka ne masoya ba ki san dalilin jinkirinki ba ta iya yiwa da kin yi gaggawan aure ɗan kidnapping za ki aura sai Allah ya jinkirta don ki samu mutumin kirki limamin juma'a ki aura ba ki san dalilin jinkirin ba kakki sa gaggawa kakki matsa ki mai da al'amuran ki ga Allah ku daina sa kosawa da zakuwa wajen auren 'ya'yanku Allah ta'ala shi ya san dalilin jinkirin al'imamu ahmad bin hanbal sai da ya shekara talatin da biyar sannan ya yi aure a ce to kafar tamala har yanzu ba kai mata ba ce an dai mai da al'amari ga Allah al'imamu ahmad bin hanbal Su ku yadda ku daka tabo kai mai neman yardan miji mai neman samun miji mai neman samun yardansa da mallakarsa su yadda da abin da ake kira sihirul halal kar ku yadda da bokanci kar ku yadda da bokanci in kuka yadda da bokanci zai raba ku da imanu. al'imamul hakim annai saburi kamar da nake faɗi a jiya ya ruwaito hadisi yana cikin al-mustadrak na al-imamul hakim na na'isha take ba da labari tace bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu ya rasu ba daɗewa da wuce mako ɗaya da rasuwa ba sai ga wata mata ta zo daga wani gari ana ce masa don mutum dandan ta zo ne ta kawo karan mijinta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam Aisha ta ce sai na ba matan labari na ce ai annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya rasu matan nan tana jin aka sai sai kamar ta mutu fa asabu musulun mawuti Aisha ta ce sai na nemi matar ta bani labarin ne ya kawo ta wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne fasta tuha. matar sai ta kwace labari ta bari. ta ce mu bi ne wajen mijinku ina da ‘yar uwan zama amma mijina ya ƙaurace mani ya koma gidan ‘yar uwan zama ta ya koma gidan kishiya ta. ni kuma baya zuwa gidana baya kwana ɗaki na ba ruwan shi da na shiga damuwa tana ba aisha labari ta ce ina cikin wannan hali na damuwa sai ga wata tsohuwa ta shigo gidana sai na kwashe labari sai na faɗa mata na ce kin ji kin ji gaba an ne zauci Mutina ya ƙaurace mani sai wannan tsohuwar ta ce da ni in fa'alti amurki ya ji alihi ya atiki in dai za ki ɗauki umarni na ki ɗauki shawarar da zan baki to ko za ki mallaki mijinki mijinki zai dawo gidanki sai matar ta ce me kike so in yi duk abin da za ki sa ni zan yi ta ce sai tsohuwan nan ta fita can da daddare sai ga tsohuwan nan ta dawo farata ajal azuzu laila sai tsohuwan ta dawo da daddare bikalbaini kalbaini aswadaini da wasu baƙaƙen karnuka guda biyu farake bat kuma tsohuwar sai ta hau kare ɗaya wa rakibtul akhara ni kuma na hau ɗayan kara fa idza nahnu bi babila sai ga mu a wani wuri ana kir ana kiran wurin babila sai na ga waɗansu mutane kansu na ƙasa ƙafafuwansu na sama su biyu alali sai suka tambaye ni mata a biki me yabo da keke yarinya sai ta kwashe labari ta fada ma bokai ta ce wallahi mijina da ya kaurace mani ina son ya dawo in mallake shi sai suka ce da ita iza bi ila zalikin tannuri fa kirki ga wani tanda can ki je ki raba kafa ki tsilla masa fitsari sai ta je ta raba kafa a wannan tattar sai ta kasa yin fitsarin da ta dawo wajensu sai suka tambaye ta hal bulti shin kin yi fitsari sai ta ce na'a sai ta yi karya ta ce ta yi suka ce to ma za a aiki da kika yi fitsarin me kika gani sai ta ce lam a ni ban ga komi ba sai suka ce da ita zafi ma bulti ƙarya kike baki fitsarin nan ba irjigi ila ahaliki ki koma gida ki dogara ga Allah in kuma kin ce sai kin mallaki miji ta hanyar mu idza bi ila zalika tanuri fa fihi ga tandan waina kan zai ke masa fitsari ta je ta raba kafa za ta yi fitsari ta kasa ta dawo suka tambaye ta tayi ta ce tayi suka ce to da kika yi fitsari mai kika gani ta ce wallahi ba ta ga komi ba suka ce karya kike kazzabte magunci karya kike ba ki fitsarin nan ba mai wa Allah ko dai ki koma gida ki haƙura da lankani da asirin da kika zo nema ko kuma ki je ki ma wancan tantar fitsari sai ta koma wajen tantar zuwa na uku ta raba ƙafa ta yi karfin hali ta ba kan kangar fitsari tana yin fitsari ta ce fara aito farisan ne an bi hadidin haraja ne. sai na ga wani mayaki ya sa hulan karfe ya yi ta gabana ya yi sama sai ya ɓace da na dawo suka tambaye ni kin yi fitsari ta ce na yi fitsari suka ce mai kira gani ta ce aina aitu farisan mutakanni an bi hadidin haraja minni na ga wani mayaƙi ne ya sa kwalkwali ya fita ta gabana sai ya je ya ɓace suka ce za ki imanu ki haraja minki za ki imanu ki haraja minki wala wannan imanin ki ne fitafi yanzu kin zama kafira original not photocopy yanzu ke ba musulma ba ce sai ta dawo gida cikin takaici bayan ta koma wajen tsohuwar da ta kawo ta tsohuwar da ta kawo ta tsohuwa ce kun san tsofaffi kala-kala ne akwai na kirki akwai tsofaffin tsaya masu yadda maganin mata kin ga wannan sababba sata kenan kin ga wannan sake shi hauka kenan kin ga wannan gida ne da mota wannan za ki kwaba ne da nono wannan za ki lakuta ne za ki sada da wasu yanu ki lakuta duk da shi nan ka je ka cimma mace ɗakin ta yadda kasan ɗakin ƙirme ganye kala kala kala wajen kayan mata ne wata tafiya ta lakuta wani abu mijin ya zo ta kashe gabanta ta kashe gaban mijin kun ga ire-iren waɗannan tsofaffi sai kun kiyaye su suna na a kowane gari za a gasa da ɗan kwallon haka suke tafiya da sun zo gidan mata aure ga kayan <laughs> a abu suke so su rike wai na da su mata sun sauko kayan mene wala ku tsaya ma halal ku ci halal ku sha halal ku iya girki ku iya sarrafa kayayyaki na furut kankana da sauransu duk sun fi maku waɗannan abubuwa Allah maɗaukakin sarki da tsare a ƙarshe matan nan tsafin da suka ce mata ta yi da ta je gida ba ta ba imani ya kama ta shi ne ta tabbayi gari ya za a yi Allah ya ce mata sai aka ce da ita ta je wajen wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma tana zuwa ya ga ya ta sa hannu a ka aisha ta ce na ɗauki matan nan ina zagawa da ita gidajen sahabbai wakum yau ma'idun mafurun a lokacin sahabban suna da yawa amma wallahi duk sahabin da aka je aka faɗa masa abin da ta yi sai ce bai sama mata mafita ba abdullahi ne abbas shi ne ya tambaye ta ya ce mahaifiyar ke tana da rai ta ce tana da rai sai ya ce to ki je ki roƙe ta ta roƙa maki Allah watakin Allah ta'ala ya taimaki. an gane ko jama'a musulmi Allah yana kishin a cimma wata baiwarsa ko bawansa yana masa shirka Allah bai san shirka an gane ko da haka kishin Allah yana tabbata ne yana bayyana ne ga mutumin da yake shirka da Allah ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah biki yayi shirka da Allah ba ruwanki da bokaye ba ruwanki da matsafa ki dogara ga Allah abu na biyu jama'a sabon Allah karki da dare sabon Allah Allah yana kishi yana kishi ya ga bawansa na saba masa karki da da saban Allah shi ya sa in bawa ya saba wa Allah sai Allah ta'ala ya sa wani ɗugu haka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa in bawa ya saban Allah baiwa sai saban Allah sai a ɗan ɗiga mata ɗugun baki a zuciyarta in ta ƙara sai a ƙara ma bakin faɗi in ta ƙara sai a ƙara faɗaɗa baƙin da ke cikin zuciyarta har sai ya kasance baƙi ya lullube zuciyarta gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa ajiyar wasallam ya ce wannan baƙin in ya mamaye zuciyar bawa sai ya kifar da zuciya kalkauzi mujakkidan la ya ma'rufan wa la yunkiru munkara sai a waye gari zuciyar baiwa zuciyar baiwa Allah ya kife zuciyar ta kife haka in akwai wani mazubi kamar kofi in bakin shi na buɗe ka sa bakin yana kallon sama in ka zuba ruwa ko wani abu zai zauna ko to amma an ka kifar da shi ba ta haka duk abin da ka zuba mai zai faru zai zube ko to wallahi akan samu waɗansu cikin maza da mata wanda akan kifar da zuciyarsu ko an masu wa'azi ba sa jin wa'azi sai dai ka ji in ka maza kana masu wa'azi za ka sun ce Allahu akwar ya ustaz to an masu wa'azi kenan suna muku inji kabbalawa ba su iya ba sai sai wa Allahu akwar to daga nan mutum ko an masa wa'azi ba zai ji wa'azi ba shine Allah ya kace khatamallahu ala qulubihim Allah ya rufe me zukatan su ba za su ga gaskiya ba da ka ku yarda da zunubi daidai da karya yar uwata Allah yana kishin ya ga musulmi yana karya wallahi in kina karya to ƙarya ce za ta buɗe mace sauran ƙofofin zunubai ƙarya ɗaya sai ta ja mace saɓan Allah guda kaza gaskiya tana kai bawa zuwa ga shirya ƙarya kuma tana buɗe ƙofofin fajirci na kakku yadda da ƙarya a samu mace tana wa ɗanta da ta haifa ƙarya ɗanka da ta haifa ba amma Allah sai ta mishi karya haka na faruwa ko bai faruwa mace taima mutunta ƙarya taima ɗan uwanta ƙarya wata mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana son kama ɗanta na ce masa wanka ko za ta ake shi ko wani abu yaron sai ya gudu sai ta kawo wani abin da yara suke so ta miƙa masa sai yaron ya zo yana ɗan jiya da baya hankali a hankali sai miƙo hannu zai karba sai ta miƙa mashi abin tana miƙa masa sai ta tafke shi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce. na ɗauka za ki hana shi abin kuma ki kama shi da Allah ya rubuta ki cikin makaryata a ran gobe alkiyama da kar yadda da ƙarya a ƙarshe jama'a kar yadda da girman kai Allah yana kishin ya gabawa yana jiji da kai yana alfahari ki ɗauka ke baiwar Allah ce Allah ne halice ki walakanta mutane jiji da ke jiji da kai yanga kallon ma mutane hadarin kaji keken sale shi keken sale shi ana wannan yanga ana wannan yanga ana ma mutane kallon banza ku zanto masu kwantar da kai karki za mai girman kai kakki zo mai girman kai inna Allah auha ilayya an ku. hatta la yatakabbara ahadun ala ahadin Allah yana san mai ta tawadu ki girmama kuma in kika ga kowa da daraja sai shi ma ya kalle ki da me da daraja in kika rena mutane su ma za su kalle ki a rene in kyau ka ɗauki ke babba ce ke yar goma ce ke mai kuɗi ce ke kin isa sauran ba su isa ba kina musu kallon banza su ma aka za su kalle ki yanda kake kallon mutane aka suke ganin ka in kare yana su ka ɗauke su ba a bakin kone suke ba kai ne babba su ma wallahi a zuciyarsu ba ɗauke ka bakin komi ba in ko ka mutunta su ka daranta su su ma me za su yi maka sai su mutunta ka daranta ka yanzu ga wata wai saboda yadda kuka tare din nan sai wata saboda girma ta nuna ta fi ku tsawo sai ta hau saman kwanan nan saman kwanan bai nan in ta kasa da kanta haka za ta hango ku mai ƙanana ko tunda ta yi sama in ta za ta gan ku ƙanana to kuma kuka ƙara kai fa ya za ku hango ta ƙarama goma fa kuma ƙarama za ku hango ta amma in ta sauko ta sage da ku za ta ganku da girmanku kuma wadanta da ne ‘yar uwa ki daina walakanta mutane a gidan biki ki daina walakanta mutane a gidan gaisuwa ki daina walakanta mutane gidan taro ki daina girman kai wata ma wallahi a su sai ta nuna ita ta ita ita ta fi sauran kanninta mun rabu tare wata ka taso aiki ne suke cin sauran tuwo tare tare suke da mamansu suke ci amma ita ta samu wani ma'aikaci Ila yana aiki a cbn ta aura wannan kuma ta samu wani da dan okada mai haya da keke na ta aura sai ta zo wai gidan nan nasu da da baban wai annan gidan take so ta nuna ma sauran yan uwarta ita ita matan mai kuɗi ce haka na faruwa ko ne faruwa ita yanzu ka ita yanzu ka samu kuɗi tana girman kai bayan Allah ku daina girman kai ku daina fifi da kai ku daina cewa ku ne ku bari mutane ne su faɗi cewa ke keke an gano wannan da kyau Allah baya son mai girman kai Allah baya son mai fifi da kai ku zata wa in gidan haya ta haɗa ku da mutane ku girmama su ki daina musu nuna musu titi da kai da isa in an zauna tsakanin kishiya da kishiya abinda da ke kawo rigima neman kai ne in kin ma wanke kuskure wa ba za ki iya ce mata ta yi haƙuri ba ke kin fi ƙarfin haka to akwai wanda ba wai kishiyarta ba mutum da ya aure ta ma wallahi bai isa ta ɗaga kai ta ce wa da ka yi haƙuri ba ta ce na tuba ba zan sake ba ka yafe ni wallahi girman kai ba zai banta ba wata mutum ma zai zo ya zaunar da ita yana cewa kin yi kaza kin saboda ta fa san ta yi saboda girman kai ma ba za ta magana ba yato yato yato to mun over girman kai rawa nan biya rawa nan biya ba wace ya ce matan na su ba ta rasa mijin aure ma'ana ba mijin ta zai sakin sakinta. in ya shigo ku da rigima a yi haƙuri a gabarce na ranka daɗi duk kushin shi zai biya sauka su kuma yan uwa maza da wuce ganin ramar mulki suke so da ban haƙuri shi na mutu in ya taso nan nan in kika lallashe shi kika yi mutu tarari kika wasa kika yi mutu bare kika yi saluta ɗinsa sai ji cewa eh shi ne mutane amma in ya taso da fada kika taso da fada shi ne aka samu mai akan samu ana zama sai a samu matsala an gane shi na mace dama an yi shi ya san girma ne da da shi ne a kai shi a gaba to sai ki rika neman ya fi ya fi daina girman kai akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wa ajiyar wasallam da yake ba da labari yana cikin littafin as-sawajir an yi kitirafin kaba'in na aikari da Allah ku fara wani bawan Allah ya yi kwalliya ya sa kaya masu tsada sai fito kan layi yana tabena alfahari yana kan kanci yana tabena alfahari yana yana toro yana ganin shi ya isa Wala annabi ya ce da Allah ya gusa da kishin Allah ya motsa domin girma na gawa girma na gawa to kama kana zuba kai ne girma ne girma na da Allah kai kaiwa kai ba kai da girma wa ce girma sai fito yana turo sai shi ya isa shi ne girma wallahi da kishin Allah ya motsa manzo Allah ya ce kawai sai kasa ta tsage da kasa ta tsage sai mutum kawai ya rubuta jiki sai kasa ta koma ta kulle ne annabi ya ce wa ko ya ce tantalu fil ya ila yawm qiyama yana nan yana nuna a zai je gidan wuta har ranar kiyama yasa alqur'ani الله تعالى ce ولا تصعر خدك ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور نعم. الله مدعوك الله تعالى يا هنا فتح من ta yin girman kai Allah ya ce wala to sagir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha karka yadda ka rika kai ko sallama ba ka mutane in sun maka sallaman kana amsawa da kyar Allah ya ce ka daina tafiya kana alfahari Allah ya hana da aka jama'a kishin farko shine kishin Allah Allah yana kishi kar bawa sai saba masa da haka kici ke ɗan uwa mace kici wannan da kyau yadda kikan ji ba daɗi in kuna kubi a wajen mijinku za ta ce yau kirkin ki ya sai ɗakin ta ya kwana biyu ya yau sai ta ɗakin ma ɗakin ki amma kuma sai ya ƙale ki kin yi girki kin mashi komi kin dafa kin girka kin tana zuwa kin da komi kin yi kulliya kawai sai ki ji dariyarsu a ɗakin yaruwanci sun sai ki ji sa sakatarsu da takaici ko babu da takaici ko babu kikan damu to wallahi Allah ta'ala in kika ɗauki haƙƙinsa suka ba wani sa Allah ya canza mu Allah ya canza mu kishin Allah ya kamora Allah ta rana kishi da aka ɗauki hakkin da aka ba ta kinna ko ba ki dawo ba shi ma Allah sai ya so ki ɗauki hakkin sa ki bawa ki ba wani wallahi kawai saboda Allah mai haƙuri ne amma yadda yadda kishin Allah ya mura da sai ya kashe kowa duk wani mai saba mata to amma sai tsalifi an je madakata da haka kirka tunani yanda ba za ki so a ɗauki haƙƙinki girkinki a ba wata ba to ke ma kake ɗauki haƙƙin Allah ki ba wani Allah da Allah mafarki wannan sai gaban wa'azinmu na biyu ko gaba wa'azinmu ta biyu kiratu rijal mu maza muna kishi galibi akan ce kishi kumallon mata wani ana faɗa ne kawai a karin magana amma asalin original ciki a yana ga maza domin yanzu ga a ce da Allah ku saurara da yadda muke haɗa mata ɗaya biyu uku hudu wani lokaci a gida ɗaya ba ko ba mata wuna gida ɗaya da mutum su guda nawa ɗaya kuma ga har an zauna to tun ta a ce ana haɗa mazaje a ce mace ɗaya a misali tana haɗa mazaje biyu uku hudu a zo a jera masa ɗaki wallahi tallahi ba kishi za a yi ba yaƙi za a yi wallahi a dabbe za a yi wallahi yaƙi za a yi da a ce maza ne ake masu ake haɗa masu mutane haka mata a ce na namiji ɗaya mace ɗaya za ta auri maza da yawa a haɗa su gida ɗaya to da ƙarshe kullum sai an fito da zawa daga wasu gida to da haka maza suna da ne suna da kishi al'imam ibn al-tawza a wannan littafin akhbarun nisa kun ganji nan akhbarun nisa ya tabbatar da cewa maza sun fi mata kishi namiji yana kishi an gane ko yana kishi har ma kishin namiji ya fi kishin mace ina fatan mun gane bari ɗan baku ku misalai wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ji sahabbansa a mai da hankali ya ji sahabbansa sun taru masa ibn mu'ad suna ma sa'adu kori suna masa tsaya kun san me yasa suke masa gori suke masa tsaya sa'adu ya ce da yi kisa kun san me yasa sa'adu ya ce da yi kisa hira ake yi sai wani ya ce yanzu da a ce ɗayan ma kawai ka koma gida ka cimma matarka da wani mutum sai wani ya ce in na ga mata ta da wani wallahi sai na kawo shi na kai wajen ma'aikin Allah na kai wa annabi sai masa hukunci wani ya ce wallahi sai ne masa tutar tsiya da aka zo kan sa'adu to kai sa'adu da za ka cimma matarka da wani a za ka yi ya ce wallahi sai na kashe ba za ka jira ka riwar shaidu bai zai ke ba ya ce wallahi sai na kashe to zaɓai ka ce za ka kisa babban abu ne wajen su sai suka rufu mai suna ta matuƙiya ya ce zai yi kisa hayaniyar da suke da tsayar da suke ma fa'adi ya ce zai kace wanda ya gani tare da matarsa sai ma'aikin Allah ya ce sai fito gida ya ce ku da kuka tasa da gaba kuna masa tsayen ya ce zai kace wanda ya ci masa da matarsa a ta'adabuna min ce sa'adin kuna mamakin kishin sa'adu ne wallahu wa ana aghayru minhu annabi ce ni din nan na fi jiki ni na fi jiki irin jamulawa fadin nan ne ba in kun karanta tafsirin ibnu kathir karkashin suratul nur irin ina irin wawaye din nan jamulawa sa suka masu jilala da yabu irin gabaye din nan wanda sahu ai ko don sako mu ballo su sako duk kuma su ballo da kai din nan wanda za ka musu galibi ba su da wani wayo an gane irin sako hudun nan ba shi ma da hankali da kake wata rana ɗaya daga cikin irin wanda aka jarabce su na wannan rashin lafiya yana tafi a karkace ya muna zuba sai shigo gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam da abin da anguwa Ta takare ne ku? sai ɗaya daga cikin iyalan ma'aikin Allah ta girma sai ɗan duniya da kallo haka annabi ce kai in dai a rahaza ya alawun ma abuna na fahimci sakukun nan ya gane kwanan basta kuma na mana shi gina shi a kan da kore kishi ne ko ba kishi ne kishi kishi mun gano nan da kyau ma'aikin Allah ya ce wa sa'adu ya ce wallahi na fuka da shi wallahu akhiru minni ni kuma Allah ya fi ni shi da Allah mun gane sa'adu saboda kishin sa fa abinci yake ci yana cin afur da ya banta da afur da ya ba matarsa ta bantara to akwai wani akwai wani ya shigo gida tana tare da sadu matarsa tana cikin hijabinta da kamalarta sai ba ta abu wani kayan bishi ta ya bantara ya ba ta tabantara sai kawai ta miƙa ma ta miƙa ma wannan ta ɗan rage abu da bashi haba da ya kufa ya jirgin masa ya ce masu yi bantara abu wani wani ya sa baki a inda matar ya ta sa baki mai zane ba ta ta abinci ta rage matarka ta ta abinci ta rage wani ya zo sa hannu a wannan abincin su sa abincin su su basu yarda da wannan ba ba basu yarda da wannan ba maza hanyar su balarare baka isa don kana fita ba musu balarabe matarsa ta zaɓa ka abinci ba matar ba za ta sa maka abinci ba sai dai shi ya sabin maka duk abinci ko mun baki da dai a ɗauko ku ku je hotel a siyo muku abinci amma matar ta ta dafa maka abinci matar ta ba za ta dafa maka abinci ba kai ba shi ne fa mijinta ta ta dafa abinci kuma ta dafa maka saboda kishi to maza suna yin kishi an gane nan da kyau maza suna yin ne maza su ma suna ci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace na shiga gidan aljanna da na shiga gidan aljanna sai na ga wani katon gida bene da dai tambaya sai aka ce ai gidan Umar dan Khattab annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace na so in shiga gidan in ga wani in ga facilities da ke cikin gidan an gane ko ya ce fazakar turkiyar da umar sai na tuna kishin ma sai na tuna kishin umar fa walle su gudbewa sai na dawo daga baya ban shiga gidan ba da ya ba umar labari ya ce na ga wani katon gida na yi tambaya an ce na ka ne san ta aka yi mi'iraji isra'ila iraki da ni na so in shiga gidan sai na tuna kishin ka kare ya zanto a gidan akwai wasan da ruhunan idi kai ko mutum ne yana kishi daga nan ne umar ya ce ya rasulallah haba ya rasulallah a alaita a alaita a biyu yanzu in ma zan yi kishi kai ne zan rika kishi na da kai ai da ka shiga ka gano min da ke cikin gida matan man wato matan sahabbai su ma sun san na da kishi sun san mazajen na da kishi na na su ma'u yar abu ba wato na ah, matan zubairu bin da abuwa matan wa asma'u binti abi bakar matan zubairu bin da abuwa ta taba zuwa daji za ta samo ma cocin zubairu abinci za ta samu masa ciyawa sai ma'aikin Allah ya ga tana tafi a kafa tana tafiya a kafa to annabi yana kan doki sai dai kara maka burkin ya kwantar da da ta hango ba ya Allah ya ci da burki yana nufin ta hau sai ta za haka yin yanke ba annabi ya wanda ya ga aiwata ta fi kawo nuni ta dawo gida tana ba su barin labari ta dawo gida tana ba su labari cewa ai ka ga ma'aikin Allah ya so ya fara ne amma na suna kishin ka ne sannan su kada ya fara mata fara sai annabi ba za a kishi da shi ba an gane da ba ta so da ku sani cewa maza su ma suna kishi kamar yadda mata ma suke ne kamar yadda mata suna kishi bal kishin maza ma ya fi na mata ne ya fi na mata ta zafi da aka ku kiyaye illa kishin maza kishin da maza suke yi nau'i biyu ne akwai kishi abin zargi akwai kishi abin yabo kishi abin yabo mutum ke zanto dukkan abin da Allah ta'ala ya haramta na ku tantance zuwa ga wani wanda ba mu haramin ke mutum kai ya baki dama wallahi duk mutunta zai ce ki kare ki jari ki tare gani ki bayyanar da kowace falmada da kowane tudu da kwari na cikin ki wasu mazan su gani wala zai kishi kuma kishi gaba ɗayan ta sun ce alamar soyayya an gane sannan kema kema in kina ganin darajar mutunci wallahi ba ta yarda ki bayyanar ke da ƙarshen turaren ki ga wani wanda yake ba mutunci ba ba ya take wannan a lokacin umar dan khattab akwai matan madina umar ya tura mazajen su sun tafi yaki suka yi wata shida wata mata tsakatare umar ya fito yana kewar madina sai ji wata mata na cewa ta tsawala hazan lairu wasu wata janibu wa tsara alayya allah halila ula'ibu falaula hasiyatan lafi wa hadahu لفضلك من هذا سليل الجوانب ولكن ربي ولا يعي قصري وأكرم فعلي أن تضع مفاجئه وتوات لك بس يتس الشكوة وموص مرة يجد الزورة الجنان تبطور الجمع مرة يلا مرة جمع يا كمتي تبا كنت كلاوة تبا كنت بروتكت كنت يجد تسأل بلدة إذن توشي قاعد مجلسك na san wani sakin aure da ya faru sakin aure da ya faru a ɗaya daga cikin makarantunmu ne na zariya makarantun gwamnati wata mata malaman sakandare sai ita mijinta kuma yana aiki ne a kaduna shi ya ɗauko ta a mota ya mara ita ta a ɗin makaranta ta shiga makaranta da da kanta shi kuma ya wuce ya hau hanyar kaduna ya yi nisa sai tuna ya yi mantuwa a gida akwai abin da zai ɗauka sai ɗauka ba gida sai ya fita masa waya ya yi kwana ki ɗin gidan na hannunta sai ya buga mata waya ba ta ɗauka ba ya ta kira ba ta ɗaga ba ya kira ta tafi soket ta ba ki don ya je ya bude ya ɗauka abin ya dawo masa da ke da ba ta ɗauka ba ko sai zama ba shi da zahabi sai zai shiga cikin makaranta yana shiga makaranta tare da sai ya tafi stafon inda malamai suke zama yana zuwa ya tambayi sauran abokan aikin su ina wance ga jakarta dai a ije ga wayanta a cikin jakarta amma kuma ita ba ta nan sai wata malama ta ce ta ganta ko kamar ta ta ta da ko wata tsumfaran fan to haka mai zai sai ya tafi wata tsumfaran fan din yana zuwa kawai sai ya tuma furfuran fan kawai a cikin fita ga ita kuma tana daga wani shayi tana hada ba oga shayi ya ce to shayi sai ya hada ba furan fan ta bar da canta ta bar wayanta a can ta zo tana haɗa ba mutum wata shayi sun gwamnati ta ɗauke ta tara a furar shayi ko ta ɗauke ta ta karantar da yara a yi da ganin kawai sai ce ta ba shi kiɗi da ya san da ya karɓi kiɗinsa sai mata dogon nesa na cewa to shi dai kan ya sake ta da nan da wuce gidansu ba zai iya zama da ita ba yadda yake da ya haƙura ya ƙare ta so kenan maza suna da kishi namijin da ba shi da kishi ya sauka kan shonda an gane ko bar annabi sallallahu alaihi wa alihi Ya ce akwai mutane uku da ba za su shiga aljanna ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace salatatu la yadkhuluna aljannata akwai mutane uku da ba za su shiga aljanna ba mun gane ko akwai mutane nawa uku da ba za su shiga aljanna ba in ji maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na daya al'afu liwalidayhi tun mai saba ma iyayensa babarka za ta ce kai ba za ka yi ba za ta ce ka bari ba za ka bari ba baban ka zai sa ka ba za ka yi ba kina fada da babu ki saboda kin ga kin ya aure ba a gidan da kike ba ta rika sai maka ki ki ce ba za ki ba ki fushi kina samun matsala tsakanin ke da mahaifiyarki da ta haife ki ta aure da ke amma ba ka iya maka biyayyar da ya kamata in kina da wani abu ka ce ki ba kanuwar ki ba za ki bayar ba sai ki fara fara farkon ruwa wallahi in ba a so za a biyar nan uwarki ki ke ta sai ki ke, ba ki kanninki amma tun ko ba kina faɗa da uwa Ke gidan miji ya yi daki ko ku ji tsoron Allah kan ku rika saba ma iyayenku maza da mata ma'aikin Allah ya ce mai saba ma iyayensa ba zai shiga aljanna ba kuma kun sani mace ba za ta yi albarka ba in tana saba ma iyayenta ko kuna da iyayenku in kin tsaya da azumin nan ga dankalin turawa kin toya ga kwai kin fasa ga farfesun naman kaji ga farfesun akuya kina tunawa da tsohuwa kin bata sanya dankalin hausa kin bata da kuru da ƙwarai kowa ta rika tunawa da iyayenta na biyu annabi ya ce wata yusu a tayyus ma'aikin Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba waye tayyus shi ne namiji wadda kishi namijin da zai da bai kishi bai kishin matarsa ba zai shiga ne ba zai shiga aljanna ba kai wallahi sai da ta kai da ma'aikin Allah ya faɗa cikin ingantaccen abinci ya ce wallahi tun mutumin da rajulun kanat inda humra atun sayyi'ul khuluqi falam yasliha tun namijin da ke da matan da ya san tana raba kafa tana kula wasu mazan tana sakin da wasu mazan ya kasa karfin hannun sakin da annabi ce ba zai kira aljanna ba in ka san ka tana kula wasu samari daban tana sakin da su tana magana da wasu samari suna soyayya da wasu samari ko tana gidan aurenka amma tana da alaka da wasu mazan ka gane haka ba ka sake ta ba zai da jiko an zarna ba za ka jika ba wajibi ne ga duk wanda yake da matan da ya tabbatar da wannan mata wasu mazan tana kula ta ita ma tana kula su tana tatin da wasu mazan tana ana samun extension na gatalis tsakanin ita da wasu mazan ko ta whatsapp ko ta kowace hanya tana dilin da wasu maza sai kuma baka sake ta ba annabi ce baka ba aljanna domin ka tabbatar da barna ka tabbatar da barna dole mata ku tabbatar da cewa maza suna kishi ku ku ba su protector gawunan ke zama da kike shi kadai shi kadai ya biya sadaki nashi ne wahadahu la sharika da haka karki zo karki zo roman demokuraɗiyya ne kina rarraba shi ga mijinki da waɗansu mazajen kuma kin zama fasika original ku ji tsoron Allah da ba biyar kan kai ga ya lalace har a samu wasu maza mata wala suna barin gidajen mazajen su Suna zuwa wajen waɗansu mazajen suna cin amanan mazajen matan aure kuma tana cin amanan mijinta matan aure kuma tana fasikanci mafi girman haɗari shine a samu lalata zina da matan aure annabi ya ce duk wanda ya gangancin zuwa yi ma wani zina da mata a rangobar kiyama za a kira mutum da aka yi miki zina da wata a ce zo za a kira sakarai wawa gara. da ya ce zina da matan aure a ce zo sai a kawo ladan wanda ya zina da matan aure gaba ɗaya ladansa da azuminsa da zakkansa da aikin hasi in yayi da sallarsa da duk ladansa sai a tara tsibi sai a kalli wanda aka yi zina da mata a ce kai wannan ya yi maka zina da mata ga ladan shi nan ɗiba ya ce maka ka ɗiba sai ya ce maka sai ya isa ga annabi ya ce sun kuna ganin zai bar masa wani abu zai bar masa wani abu jama'a ku ji tsoron Allah al'amarin mata sai an zage sai an ta wa'azi wala wani abu in kana ji sai ka ɗauka a fili ko wala da sani wani abu ya faru ku saurara jama'a da ya da ɗan wafa uwarsu da ya ubansu ɗaya uwarsu da ya ubansu da ya da ɗanwa yarta ya aure daga baya ita ma mijin Allah ya azurta ita ma ƙarwar Allah ya azurta ta a saurara daga baya ita ƙarwar sai Allah ya azurta ta ga wani miji ku saurara don Allah mu ɗauki darasi kan wata cikin wannan da Allah ya bata wani miji sai ya zato mijin yana da samu rannan sai karuwa ta haihu sai yadda yadda ya zato ce mata kwana biyu a gyara ragon suna a yi wasu abubuwa a wannan ya soma aiko yadda ce uwansu da ya uwansu da ya ta haihu to sai ta zo tun da an yanka dabbar suna da yan wasu kintse-kintse sai ta zo ta kwana biyu ce ba saboda Allah zalla ta zo ba da ta zo tun da ita wannan tana tarko wallah sai tana sauraron tana fi da miji ita ba amma sai tana kula ma tana kula mijin ɗan wata kuma kulawa ba wani na a gaisa kawai ba wala sai da ke ɗaniyar wasan nan ta sai da sai ta shige masa ɗanuwar ta uwa ɗaya uba ɗaya suna jobu tana jobu a ƙarshe dai a ƙarshe dai matan nan ba ta bar gidan nan ba ɗanuwar ta tana jego kaga tana jego ba ta da lafiya kenan ko da haka mutunta zai ɗanya zama da na ɗan wasu kwanaki to shi ke nan ya ta nuna kawai a yi tun da ga alternative wala malam sai da ta san yadda ta yi ta yaudare shi sai da suke yi fasikanci a biyar sai ta daga daga har ɗan ta kammala wanka ita kuma ta koma can suka ci gaba da waya suna haɗuwa uwarsu ɗan uwarsu ɗaya ba kai sai da mafi girman al'amari ya kai ka ya kai ka ya nemi ka saki da ta rabu da wancan mijin nata ta dawo wajen shi kuma ya saki kalwar ya aure ta wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ba ina ba ku labari ne ne nesa ba a ƙarshe ta abiya kwane wajen ba a ƙarshe da sai ta ta dinga tayar da biya kala-kala a gidan mijinta asali na sunna bayan fata abin da suke yi a gefe bai ta ba a ƙarshe sai da suka rabu da wancan mutum shi kuma wannan ya saki wannan karuwar tata bayan ya sake ta ya koma kuma yana neman wannan ya tata a matsayin masawara. uwarsu wala uwarsa ba ta bakin cikin wannan ta mutu ta taso duk dangi suka ce kar aure shi ya ta ci ɗanuwarta Wala yarinyar nan tana ake ce da ta aure shi bayan an yi auren sai hankali ya tashi samun ke ta ga lalacewa matsaloli su ɗin aka samu jarrabawa wala sai ga mutumin nan da kafarsa shi ya bugo man waya a ƙarshe ya ba shi lokaci ya zo ofis ɗina wannan bayanin da nake maku shi ya bayar da shi ya je faru shi ya kama kuka a ƙarshe duk duniya ba wanda ya tsana irin wannan matar ba wanda ya tsana irin wannan matar mata ku ji tsoron Allah wallahi tallahi Ila-illa lillahi la ilaha illa huwa wata ma idan ya zo yana tambaya na ya zai zai Allah ya taimaki ya zai ga wannan ya zai ga wannan matar a lokacin ko gidanta ba iya zuwa ya gane ta ta fita ranta kanuwarsa kuma Allah ya ba ta wani aure kanuwar wancan matar wanda ya saka tsohuwar matarsa Allah ya azurta ta da wani miji ita mata ne fi aure a wani uwarsu kuma ta kai ya ta mutu to akwai wata mata a saurara wallahi la'adar akwai wata mata duk kun asibitin shika akwai matar da ta zo ta same yi. ta ce man tana cikin mijinta na sunna tana ganin likita a shika sai wani ma'aikacin asibitin shika yana taimakon ta wajen nan da nan da likitocin da abin da su ne ta yi nan da ta yi ta damu sai sahu ta shakuwa ta shiga tsakanin sai ya kai ga in za ta je asibitin ya san da za ta je inda kike wata wucin likitoci sai ya ce so su haɗu a wuri kaza ya ɗauke ta a mashin in ta fito gidan mijinta ya siya asibitin ya haɗa ta likitoci daga likitoci a kai yana fitowa da ita in ta gaba ki da ganin likitocin sai ɗauko ta daga asibitin ya saki aikinsa sai fito da ita ya gaza kusa da gida ya koma a haka sai ya zama in ta je ganin likitan kuma yana ɗaukar ta a asibitin, daga asibitin kuma yana wucewa da ita wani wuri suna ba su ɗanki a ƙarshe dai haka bai mutu ba tana cin amanar mutunta. sai na suka shawara shi da ita zuwa ta kashe auren ta kawai aure ta ce ba titi ba sa ɗaɗa ƴaƴansu hudu ta tsohon mutunta ta sa shi gaba zai ta kashe aurenta da ta kashe aure ta zo suka yi aure da wannan ta ce wallahi mana wallahi billahi lazi la ilaha illa ko baka da maka take faɗa ba ta ce wallahi daga ran da aka yi auren nan zuwa yau wallahi ban tsara samun kwanciyar hankali ba da damuwa ba farkai shi kuma wani hagarci kala-kala suna tare yanzu a za da. yi waɗannan ba waɗanda kunga waɗannan da aka ɗin wala masu ɗan saurin imani ne shi ne suka neman malaman addini don su ci mafita ya za su su tuba kan su mutu da wannan aikin alhakin amma wanda zunubin ne mata kasutu ta yi tawa ta yi wautarta ta ce ta share baki ba ba wata yadda take yi ba mata ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku taya mazajen ku kula da kawunan da Allah maza an wannan da kyau ƙarfin kishin namiji yake nuna mazantakarsa tun namijin da ya fi ka ƙarfin kishi to ya fi ka zama namiji a kowace fuska duk namijin da ya fi ka karfin ne kishi to tura fi ka zama namiji inda a ce ana so ta gano namijin da ba shi da sirkin matantaka tare da shi dan wani namijin ka so saba'in ɗin shi namiji ne amma ka so talatin na sinadarin halittarsa na mata ne da ne ba namijin gaske ba ne namijin gaske ƙarfin kishin namiji shi ke nuna cewa lallai namiji ne sosai cikakken namiji mai mamantaka yana da kishi namiji sosai yana da kishi wani malami yana cewa su mata ita mace gaba ɗayanta lahabun alawa zamin illa ma gubba an ita mace yadda ta san nama ne da aka rada ya kanti in mai naman bai fito ya ba naman kariya ba mutane za su kiyanka ma'anan wannan ita matar sai ka ba kanka abinka kulawa ka yi gadin abinka ka tsara abinka ka babba shi ai akai akai muna zuwa saudi arabia muna gani za a ga kai ka je da matanka kai tukururu kai kai kai dan najeriya zai ka shiga to to mi mahala kin ga dai su su ce tun waje a duniyar kan eh to mu haɗu wajen tare soke in eh, kin gaba da haka to bismillah ni na yi gaba to namijin bahaushe nan na Afirka da sai ya zo da matar da bata kai ta ba ya babba ce ya kanka ne yadda ka san kwai koda in kan ne za ka taba zai maka kula sai ta kewaye ɗakin ka'abar nan so bakwai ya tuttuɗa ya kasa gaba ba ya bukatan wani abu ya taɓa wasu ita ya ya da ita daga rufuɗa da ɗakin saba a yi awaki ya koma ya saba ta gaba sai sa'i ba ma kai wajen fada da sajo da saka to to kin gado wurin da wurin cinkoso ne to ki fita nan sai wahala a can sai a ji a tattalin baka damu da ita ba baka damu ba wani alamar rashin wato cikakken namiji yake ke gwadawa shi ne wani malami ke cewa babban malami a sheik muhammad al-qasari al-andalusi ya ce innar rijalan naziri na ilan isa'i mislul kilaji ta tsofu bin lukumani in lamta sun tilkan lukuman a kudu ha ha ukilar bila iwabin wala asmani Yace ta gabatar ka sai ka bada kulawa ba domin su mata kullum idan mazaje na kansu sai ya ce mace ta yi kama da naman da ke tsakiyar karnuka ta ita nama ɗanyen nama a tsakiyar karnuka yace in mai naman bai zo ya yi ba ce ke da sandan ya kula da namansa ba ya ce to wallahi karnukan nan za su zo su cinye dan naman ba ta da sun biya ba to ita matar ka ta ɗauka kamar nama ce a tsakiyar karnuka wa zai ba naman kariya kai sai ba ka ba abin ka kariya da ku daina damuwa in mijin ke yana ba ki kulawa ina za ki jira mu tafi dai rana kaza ya kai ke dawo da ke duk wannan yana daga cikin wato alama na addinin namiji an gane so? ɗaya daga cikin sahafai yana cewa algira su gira tani kishin maza ya ka cika biyu gira su yusri ku fi hazardulu ahalam akwai kishin da namiji zai gwada a can da ba iyalansa kariya wa gira sun da gudunar sai kuma kishin da namiji in yana gwada shi wanda zai kai gaba. shi ne kishin da zai kai da yana santin mata haka nan ba wani alama amma zai zo zarki hatta ta tsakanin ita da wani tatuwa ɗaya uba ɗaya inda zai ga sun keɓe suna magana sai ya sa zarki sai ya jiƙe ƙaiƙai ya ji damuwa wanda ne uwa ɗaya uba ɗaya har da mutum kanin kan uwa ɗaya uba ɗaya har da mutum kun gane da kyau na san mutumin da ya auri mata al'adun matar ta yi aure a wani gida tana da ɗasar tefe amma wallahi ya hana ɗan ta shiga wajen ta ɗan ta na cikin ta saboda ba ba yanki Da kishin da zai sa kawai ta shiga da shi na ba gaira ba dalili so da shi ne irin kishin da aka hana kishin ɗan wuta amma kishin da za ka tsere mutuncin iyalanta. irin wannan kishin ana bukatar sa matan da shi a ce ba za na yi mun gane ko Allah ta'ala ya dakatar a ƙarshe jama'a ko kusa da ƙarshe sai giratun isa kishin ƴaƴa mata ƴaƴa mata kuma kuna kishi har ma aka danganta muku kishi kuma kishin mata shi ma kaskashi gwargwadon zafin kishin mace gwargwadon zamowanta mace duk matan da ta fi zama mace ɗari bisa ɗari to tabbas ba a rasa da kishi matan da take da kama da maza to tana da raunin kishi ba abin birgewa ne ba yanzu wallahi ne ba ni da kishi da taimaka to galibi matan da suke da raunin kishi to suna da raunin zabawarsu mata mun gano wannan da kyau malam aminu karo Allah ya fafarta masa a wani littafinsa na hausa sunan littafin littafin kaifa zukata me sunan littafin littafin zukata ya ce an yi wani alkali a zariya a ina wata alƙalin zariya alƙalin in kano wannan alƙali yana zaune a kotu sai ga wata wata ta kawo shi shari'a ta kawo masa ƙaran ƙarƙon zamanta ta ce da ki mijinta ya ba ta sa amma ƴan uwar zamanta ta zo ta ce sanya sai alƙali ya kira mijin ya kira matan duka su biyu da ya bincike ba abi da ya faru A ce mutum da ya kwana ɗakin wannan san sakatare sai ya ce mata kin ga sannan da ke bayan ɗakin nan na faɗi da gari ya waye sai ta ji kunyan ta fito na kar gida ta ce an ba ta sa da daddare na ake lafiya to da ya bar girkinta ya tafi ɗakin irin wanta nan ma shi ma dare dare sai ce ke wanke kai wanda sannan da ba ɗakin nan na ba kuma san kwana ɗaya ne ya ba ma san daga gudana da alƙali ya bayar ce kai a cikin su aka ba ta ka ya kalli wanda ya ce na bata wannan ba ya ce ita ma na bata san gudana ne guda ɗaya ne sai alƙali ya ce ku tafi ba laifin ka ya ka tsaya tsakanin sauran matan guda biyu mana alimu kano ya ce sai wannan alƙali ɗan Zariya ya sa aka zo masa da ruwa a bokiti Ya ka zo da kifi irin kurungu nan mai ƙatar kai sai aka ije a cikin bokitin sai ya ce duk wacce ta iya sa hannu ta ɗauko kifin nan ta ɗaga sai jarinta to an ba da sannan in kuma kowannen mu ta iya ɗaukowa in kowannen mu ta ɗaukowa to shi ke nan za a sayar da ta a raba muku wannan ta farko da ta zo aka yi tabbara ta sa hannu ta daga kifi ta nuna wa Allah duk jama'a za gani aka yi tabbara. wancan da ta zo ta sa hannu da kifi ya harba ta ta da ba ta ce wa Allah na ta kasa a ƙarshe fi alƙari ya ce to wacce ta kasa ɗauko kifi ita ce za a ba ta gaba ɗaya wacce ta iya ɗaukowa akwai wani sinadari na halittar maza a jikinta ya sa ta iya wannan tarinta wancan kuwa ɗin yadda aka yi ta fi zama mace sosai to cikin abin da ke gwada ke mace ke wajen ba ta ba haka ba shine a cikin mace kina da yanta da kisa da shagoma irin na mata amma a gaba ta kasu rubutun da abu jamala ka gaba mace kasu yadda kasa hogar wani alama ne na cewa wannan matar afkas galibi ba ta cika ba ta cika zama wata mace sosai ba ta za ka ci masara da rauni wata ba ta sakarta saboda namiji namiji da wayo ne na biyu zafin kishi alama ce ta cewa wannan matar mace sosai mace ta zanto tana da kishi A annabi sallallahu alaihi ko hajji wasallam ya aika wa ɗaya cikin matarsa tana bazawara ummu salama ce zai aure ta ya ta ce to ni dai ina da 'ya'ya na biyu kuma ina da kishi annabi ya ce ƴaƴan ki ƴaƴana ne kishi kuma zan roki Allah ta ya sauke ya rage ya sauƙaƙa miki ya aure ta da ka mata suna da kishi illa kishin ya ta kashi biyu akwai kishin da Allah ke so akwai kishin da Allah baya so shi ne wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kiratu kiratani kishin mata ya kaskace su jiyatun yuhibbu Allah akwai kishin da Allah ke so wa jiyatun yakrahu Allah akwai kishin da Allah ba so kishin da Allah ke so shine mace ta yi faifin yadda za a ba ta haƙƙinta duk abin da zai sa a ba ki haƙƙinki kar a ɗauki haƙƙinta a ba wata to ki ɗauki matakai don haka ta samu ki ɗauki mataki yadda mijinki ba zai ɗauki girkinka a ranar ke ba kishiyarki ba ki ɗauki mataki ki nuna girkinki a nan me zai fa mijinki ya ɗauki girkinki ya ba kishiyarki ba za ki faitin da ya yake ma hankinki ta hanyar hikima da tsiya ba shi yadda ka ga mutum yana tsoron gidan gidanki yana kwaɗayen gidanki shi yake to kuda ba ya zuwa wuri zama me yasa ba kuda ji a nan ba jarin kada nama ne zai yi zai faru za su zo in ba ka wani ku suna haba haba da wani ɗaki suna ɗare-ɗare da wani to akwai zuman da yake tsotsa a kan ɗakin wanda zai samu a to sai ki ɗauki mataki na kwalliya da gayu da gyaran jiki da gyaran magana da tarbiyya da girmamawa wanda shi ma hankalinsa zai komo kanki a nan irin wannan kishin ne Allah yake so akwai sufofin guda shida da ake bukatar mata su nisance su don suna zantowa bariya wajen gaba auren mata na daya malamai suka ce al'annanatu karatun yana da a cikin nan akabarin nisa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa maza na tanki kuminan nisa'i sittan kar ku auri mata masu ɗabi'u guda shida na ɗaya al'annanatu walmannanatu walhannanatu walhaddaqatu والشجاقة والفراقة العنانة يتكي مجمي ميراجي وتبات لجوليا inda za a yi ta ba ta abinci a yi ta ba ta kefane tsawon shekaru wallahi inda sun shiga jarabawa na wata ɗaya ita da mijinta wata za ta sani yadda za ta sani dangin su ce sai ka je ka so na asirin mijin cewa ai yanzu da kan suke da kan suke sha laki laki in dan zazzabi ne take yi dan sama sama da ta ji alaman babur dan mutum ko motarsa ta ta ƙara langwabewa sai ta ƙara ciwon ita ce annana almannana ita ce wacce take wa mijinta gori ba abin da ba za ta yi mashi gori ba ke mashi gorin abinci ke mashi gorin kuɗi ke mashi gorin kayan ɗaki ko ni ta mishi boyi hakkan ta ma wata kan da Allah ya bata ta ta mijin boyi kalle ni da kyau wallahi kai ka san ni ba ba tattala ka bace ban da kaddara ina wajen ta goyi wai ta tana da kyau ita in ya sake ta ma wai ita ai ba za ta yi kiri ba za ta samu wallahi ko ka sake ni wani zai dauka wallahi kai ka san ni ban da kaddara suna da korin kyau ku ji tsoron Allah mannana alhannana ita ce wacce ba ta iya yaban alkhairin mutunta da gidan zojinta wala duk abin da kai mata ba za ta ce kai dalin kai ce ta wallahi na gode mai dalin na gode mai jiya wala ba za ta yaba maka ba za ta yi ga godiya ba ko mai kai maka ko ya ce mata ba za ta gode ba ita ke ce ma hannana kullum dai za ta yabi 'yan gidansu amma kai ba za ta yabi 'yan gidanku ba sai ta taka mace ta taka ita ce mai girman kai wacce mun yi bayani a kanta a baya sannan sai ba za ba za ita ce mai yawan kwalliya amma ba da'a da wuce ita tana da gayu da tsafta amma ba ta da biyayya akwai matan da tana da kwalliya amma ba ta da biyayyar aure sai mutum ji ta fitar masa a rai kama daya gaba daya mata da kwalliya amma ba ta da biyayyar aure tsara na ga Allah ya haka ce ku kama kadadar

hattaka ita ce wata take kallon ne aka yi ma wata ita ma ta kawo dole sai an mata a gidansu wato abin da mutum wata ya mata ita ma ta ce dole na ta mijin shi ita ma sai ya mata to mata ku kula da wannan ku san kishi a wanda Allah yake so a wanda Allah baya mun gane ko da Allah ku saurara ku saurara mun kusa tashi akwai hadisi cikin bukari ana hadisi akwai hadisi cikin bukari al'imamun bukari allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya ruwa su hadisi saratu matar annabi ibrahim ana ji da kyau ta dauki tsawon lokaci Allah bai ba su haihuwa ba rannan sai an yaki Ibrahim ya dauki ta Sarar sai suka tafi kasan Falastinu to suna zuwa da yake tare su kyakkyawa ce kuma sun yi sa'a akwai sun yi rashin sa'a a wani sarki a zali Don ya zo ta kyakkyawa mace ta shigo ƙasarsa. Ku ya sa fada wata su ba ki labari a kawo shi ta aka je aka faɗa masa ga wata bakuwa ta zo kyakkyawa nan da nan ya sa yaran ke fada a ji a zo ita aka je aka cin wata da mutunta annabi ibrahim aka tambayi annabi ibrahim wannan wace ce gare ka sai ya ce a yan uwarsa ce saboda in ya ce shine mutunta za su kashe shi a ƙarshe aka ɗauki saratu aka kai ta wajen sarkin falastin sarkin falastin ya sa ta a wani ɗaki zuwa yamma ya shirya gaban za ta faɗi ya nufa wajenta annabi ibrahim kuma yana can a masauki yana ta sallah yana roƙon allah ya tare musu matarsa a ƙarshe sarkin ya kai mata kamu wala sai hannun ke dinke haka ya makale ya ce da ita don allah ki roƙi allah ya warware min hannuna in hannu na sarki ba zan ƙara kai miki runguma ba sai ta roƙi Allah sai hannun sarkin sarkin ya warware sai ya ƙara kai mata kamu na biyu sai hannun shi ya ƙara sakewa ya ƙara makarewa a ƙarshe dai ya ga cewa ba zai iya taba ta ba sai ya ce ai kun zo man da ke ɗaliya ce ku fita da ita ba mutum bane wannan a ƙarshe ya ce a ce a bude ɗakin bayi a ba ta kyautan baiwa ƙwara ɗaya shi ne sai aka ɗauko hajara a cikin ɗakin bayan sarki sai aka ba saratu kyautan baiwa hajara sai ta saratu ba ta taɓa haihuwa ba yanzu saratu ta dawo wajen ta annabi ibrahim tare da ne tare da baiwa to ta zama me sa a ce wa ba. baba da daɗin ya zama ya daɗin zama rana ana fira tsakanin sa'adu da annabi ibrahim ya ta ce kawo kuwa bai wannan nawa hajara na ba ka ita kyauta sai ta ba shi baiwa kyauta ta ɗauka kawai za ta ɗan rika masa aiki ko ya auren da ya ta kawai sai ta to kun sa halin maza wani tudu wani gangare sai annabi ibrahim sai ya ce yana son ta sai ya aure ta ya yan ta ya aure ta hankalin sa ya tashi domin bai wata ta ta ba su kyauta kuma ya aure ta kamar ki ne kauye ki ɗauko ya, ta rika miki aiki a gida ba an kwana biyu sai mai gidan ke to ya zan ke yana kin ga za ki nan damu a ƙarshe kuma sai ta ta saratu ba ta haihu ba ita kuma hajjara sai ta haifi ɗanta annabi ismail to kusa abin da taro da ta ce taro da ta ce wallahi wallahi sai na yanka ta annabi ibrahim sai ya zaunar ta ita ya mata ba'azin kasa ya ta hankalin taro ta ce to rantsuwar da na yi fa sai ce abin da za a yi in muna in mutum da ke rantsa kin ce sai kin yanka ta to in muna son mu kubutar da ke da rantsuwanci bari in kawo ta sai ki huda kunninta ki mata hudun kunni in ji mata wucin kulli a kika cin yanka ta kenan sai ta to shi ke nan aika ya ka zo da saratu sai ka zo da hajara sai saratu ta huta wata kunnuwan ta guda biyu ita kuma hajara sai ta samu ɗan kunni kawai ya ta sa sai ta da kyau. sai ta saratu ta ta taba kulli ta ƙara kyau saratu ta ce ka wallahi sai na ma karya ta wallahi ta karya ta sanya da annabi ibrahim ya lura cewa da gaske take shi ne sai ya ɗauke matarsa hajara daga yankin falasin sai ya dawo da ita makka dalilin zuwa su makka kenan rabbi inni askantu min zurriyati ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون kunga annabin Allah annabi zahir dalilin da ya sa ya raba matarsa ya raba hajara da saratu saboda wannan abin da ya faru sai ɗauko hajara ya dawo da ita makka ya ce rabbana inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghairi ya Allah ga iyalai na nan na kawo ta daukan daji ba gida ga ba gida baya to shi ne a nan har ma aka samu ɗakin ka'aba yanzu dai duk san ake zuwa an gane to a ce kaga kishi tsohon abu ne mata suna kishi an gane ko mata suna kishi to illa kishin kare ta muka faɗa duk kishin da za ki nemi ki haramta halal wannan kekin zai kai ke zuwa ga halatta mata nawa Allah ya ce ba za su yi na hudu in ce saboda kiji kika ce dole sai ma mutum ya tsaya da mata uku ko mata biyu ko mata ɗaya to kina so ki haramta mai halal kina son abin da yake halal ki haramta to wannan ko laifin da kike ma Allah bai gaza watan wata rana ki zo ki ce sun mace ita wace masu ce maza hudu ba ta halatta haram kenan kuma halawar ne mace ce maza nawa ce maza biyu ba to mutumin da ya zo ya ce mata su maza ne biyu ya halatta muku haram ko bai halatta muku haram ba ba kuma matan da ta zo ta ce dole maza su tsaya da mata daidai ita kuma ta haramta ne halal kuma Allah ya ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الله تعالى يقول لا تقولوا لما تسيب عن سنتكم الكذبة كيف يتا كوي سبو تساجي عارتك فرقة سوى هذا حلال وهذا حرام فعرف تعبين لو كسوك على تعبين لكو كسوك da haka mata in za a yi kishi a kishin mazaje amma kan mazajen su ba ku ku ne na auratayya ba ku hana su abin da Allah ta'ala ya halatta musu ba haka ma ba laifi ba ne matan da ta lura mutunta ina yana bin wasu mata na banza ai kun haramun ne to in ta nuna kishin ki anan ba ne akwai ɗaya daga cikin magabata da matarsa ta lura yana bin waɗansu matan da ba nata ba to ranar da ke la'akari kamar ya shiga wajen wata wata da wata ta ba sai ta tsaye ke ta ce ni fa kai kai tsaye ina da ka da wancan an gane to da yake abin ya tabbata da gaske shi kuma suna tare da wancan sai ƙarya ta ya ce ƙarya ne sai ta ce to ga alƙur'ani karanta manufar da karanta alkur'ani in yana da ta gaba ai ba zai karanta alkur'anin ba to amma da yake cikin mutanen da ne sai ɗauko waɗansu wasu tuka na larabci sai rika biya mata a matsayin yana jin qur'ani ya ce ta kinti bi anna wa'adan lahi haqqun wa anna an-nara masuwar kafirina wa anna al-arsa fawqa al-ma'i qafa wa fawqa al-arshi rabbul alamin وتعمله ملائكة كرام ملائكة العلاج مقربين sai biya mata wannan a wajen yana biya mata alkur'ani to da yake ba ma ta tare ne ta kai eto gaskiyanka gaskiyanka ta lema mai daudi ya kawo a cikin ina a cikin wannan littafin akbarun nisa ba laifi ba ne mace ta sa hikima wajen ana mutunta abin da yake yi wanda ba shari'a ba amma duk abin da shari'a bai hana mutum ki aikatawa ba to ke kuma kacce matsa kacce zaba shi a wannan gabas in kika haka sai zan to yanzu dai Allah kike fada ke da da haka a san yadda za a yi kishi wanda ba zai fusa ta Allah ko annabin Allah ba matan annabi sallallahu alaihi wa alihi suna kishi amma kishi su ne sa sai sa musu gaba ta kiyaye a tsakanin ku kalli da yadda ake bugawa tsakanin na Aisha جنانا أسماء جنانا جنانا زينب عائشة دعا da wa? Da zaira kinsu ta shi in wannan ta karya kwakwalin da ta sa ta haka wannan za ta kawo nata ta naka in wannan ta sa ta haka haka dai da baki da yanzu kowanne suna kwalliya tana girki san je su furge mutum su manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda su ne yara cikin mata amma kun san me ya faru lokacin da kazafin aisha aka ma aisha kazafi aka ce ta yi zina ko kun zama ta fara kalitawa kishi yanke ne bai da tafi wallahi karya ake yi irin wata ma na aisha ba za ta haka ba yadda hangatu bintu dash ta zo tana ce kanuwar ta kishi ta ce to dama ita ce abokiyar gudawan kanuwa ta ga wani dalili ya samu da za a kyamace ta a gari a kyamace ta a gidan ma'aikin Allah sai ta tuna ya da ƙaryar wallahi da ƙaruwar ta ta kaji ita kishiyar ma'aikar ta biya ƙiyarta kaga kishi wanda aka daina ta cikin mizanin shari'a a ƙarshe a ƙarshe akwai kishi kishi na ƙoramunci akwai kishi na mai akwai kishi na ƙoramunci shi ne ya zanto an sanya uwar miji da uwar miji da da mata suna zaune gida ɗaya to Allah ta'ala ala ce wa mutaratul arzuta shuka ita dai kullum tana son nata uwa tana kishin ɗanta sama da yadda mata take kishin mijinta shi sa asali in an samu dama ba a son ka haɗa babanka da da matarka a gida ɗaya saboda kullum ita matarka za ta kira mu za ta yi yancin ta ne a mata kaza a mata kaza ita kuma ba ka ta sai maka za ka kashi ka kashi mota kaza kashi mota kaza to sai a samu matsala ba irin wannan gabas ta hankali guda biyu muke da shi na farko ku iyayen maza a lokacin da dalili ya sa ga matan ɗanki a gida ɗaya ku don Allah a kai hankali nesa ki tabbatar da cewa soyayya mafi girma da zaki ki nuna ma ɗanki shi ne ki koya masa sauke nauyin da Allah ya ɗora masa cikin nauyin da Allah ya ɗora masa kuma Allah ya ce wa ashiru hunna bi ma'ruf ya kyautata wa matan aurensa da ka karki rika damuwa don yana mata siyayya kaza da siyayya kaza da siyayya kaza irin siyayyan da ɗanki yake ma matarsa gwargwadon yadda Allah zai buɗa masa ki ƙarfafe shi ne son wannan ke kuma mata da yake zaune da uwar miji to ki tabbatar da cewa uwar miji ke ma uwa ke gare ki ki kyautata mata ki kyautata hidima ki kuma yi hakuri da ita a matsayinta ta tsohuwa kuma ta haka sai a samu zaman lafiya Allah daukakin sarki ya dakar da Ubangiji daukakin sarki nuke roƙo ya mana dangantakar muna cikin karatu sai ga shi mun yi wato manyan baki da haka za mu tafi ta nan abinda muka faɗa kusan awa ɗaya da ɗan wani abu a kan wannan topic na kishi a mahangar musulunci abin da muka fada muku zan so dai Allah ta'ala ya ba mu lada a kansa wanda kuma ma kuskure Allah ta'ala ya fi mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah waye ne za a ba a to masha Allah to jami'ai ne daga environmental health su ne suka zo za su yi amfani da taruwan ku haka za a yi maku waɗansu jawabai wanda suke da alaƙa da lafiya kuma alhamdulillah shi malam malami ne na addini bayan kuma likita ne su sana'a fatwar likitan cikin kuma malamin addini su muna fatan allah ta'ala ya ke cikin to a yi haƙuri a saurara a yana cikin hikimar da yasa na tashi lakar saboda a ba su dama su ce wani abu na ba wannan da da fara biyu ai abin da bayani